Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niya Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. wata ƙungiya mai sa ido kan harkokin koriya ta arewa da ke nan amurka ta ce akwai alamun koriya ta arewa tana shirin yin wani gwajin makamin nukiliya ƙungiyar mai suna website note da turanci ta faɗa jiya jima'a cewa hotunan tauraron dan adam na ƙungiyoyi masu zaman kansu da aka ɗauka ranar alhamis daga samaniyar sansanin gwajin makaman nukiliyar kasar ta koriya ta arewa sun nuna ana aikace-aikace har da mirgina na'urori a cibiyar gwaje-gwajen inda galibi ba ka ganin ko tsuntsu in ba dai ana shirin yin wani abu ba jaman koriya ta kudu sun ce suna cikin shirin ko ta kwana idan har koriya ta arewa za ta yi gwajin nukiliyar a karo na biyar wanda zai zo daidai da babban taron siyasar kasar da ake shiryawa irinsa na farko cikin shekaru 36 jiya juma'a shugaban koriya ta arewa kim jong un ya bikin bude babban taron jam'iyyar ma'aikata mai mulkin kasar karo na bakwai inda ya yaba da gwajin makamin nukiliyar da kasar ta yi cikin watan janairu da kuma harba kumbo rasha ta ce tsohon bakinta ya sa an tsawaita shirin tsagaita wuta da aka cimma da wasu sa'o'i 72 a birnin aleppo da yaƙi ya daidaita inda fadace-fadace a baya bayan nan tsakanin dakarun gwamnati da 'yan tawa ya halaka kusan mutum 300 kamfanin dillancin labarai na interfax ya ce shirin tsagaita wuta na kwanaki biyu wadda zai kare a safiyar yau asabar agogon syria yanzu sa bakin da rashin ta yi ya sa an faɗaɗa shi da kwana guda hakanan kamfanin dillancin labaran ya ce ma'aikatar tsaro ta kasar ta ce tsagaita wutar da aka cimma a yankin latakia da ke arewacin syria shi ma an faɗaɗa shi da wasu kwanaki uku a makon jiya ne amurka da rasha suka ba da sanarwar cimma wasu yarjejeniyoyin tsagaita wuta na shiya shiya waɗanda suka shafi yankin na latakia da wasu ƙauyuka da suke gabashin gota na damascus a wani yunkuri na ci gaba da aiki da tsakaita wuta da a duk fadin ƙasar da aka fara aiki da shi cikin watan fabrairu wanda aka fara ganin alamun yana rugujewa dan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican donald trump da kakakin majalisar wakilan amurka paul ryan sun amince za su gana makon gobe amma babu alamun dan takarar mai jiran gado yana da kwarin gwiwa kan ganawar Trump ya ce bai sani ba ko tattaunawa da za a yi da nufin hada kan jam'iyyar bayan da ya sami nasara za ta haifar da ɗa mai ido ko kuma a'a. Ko ya ce ko kuma ma ya aka hakan bai dame shi ba. abin da ya fi zame muhimmi shine miliyoyin mutane da suka fito suka zaɓe ni suka bani gagaruman nasara kusan dukkan jihohi Trump ya ce ya gaya shugaban jam'iyyar Rins Priebus cewa kalaman Paul Ryan na kin yi masa mubaya bai dace ba samsam duk da haka ya amince da buƙatar shugaban na jam'iyyar ya gabatar. rahotanni sun nuna cewa ba rayan kadai ne baya goyon bayan dan kasuwan da yanzu yake zaman dan takarar shugabancin kasar ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ba kamar yadda jaridar wall street journal ta faɗa wakilai goma sha biyu ne cikin 'yan majalisar wakilai da ta dattijai su da riku 'yan republican da suka bayyana goyon baya ga donald trump tsakanin gwamnoni 31 ƙarƙashin ita jam'iyyar ta republican mutum uku kadai ne suka bayyana goyon bayan su ga mr trump shugaban amurka shugabannin amurka biyu na baya bayan nan karkashin jam'iyyar ta republican george bush babba da karami sun ce su ba za su sa baki a yakin neman zaben jam'iyyar na bana ba a ingila an zaɓi sadiq khan musulmi na farko da zai rike mukamin magajin garin birnin london a wani mataki da ake gani na sauyin lokaci ga ingila da kuma musulman da suke ƙasar su kusan miliyan uku shi musulmi ne mu ma musulmai ne wannan babbar dama ce ga al'ummar musulmi in ji wani ɗan kasuwa mai suna muhammad ɗan shekaru 69 da haihuwa wadda yake gabashin birnin london unguwar da galibin jama'a da ke wurin musulmi ne nasarar da sadiq khan ya samu alama ce ta canji daga abin da aka sani a baya a cikin shekaru 60 da suka wuce birnin london ya sake daga zama wuri na jinsi ɗaya zuwa birni mai tarin al'adu da mutane daban-daban daga sassan duniya amma sakamakon sauran zaben a duk fadin kasar ya nuna rarrabuwar kawuna tsakanin sauran jama'ar kasar musamman kan batun bakin haure rahotanni sun nuna cewa in banda a birnin london din inda kan na jam'iyyar labour ya samu nasara da kuma wasu wurare kalilan jam'iyyar ta labour ta sha mummunan kaya rabon ta ga haka fiye da shekaru ɗari labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc a kenya gwamnatin kasar ta ce tana shirin za ta rufe manyan sansanonin 'yan gudun hijira guda biyu da suke kasar mataki da zai shafi 'yan gudun hijira kimanin dubu ɗari hudu a cikin wata sanarwa da gwamnatin ta fitar jiya juma'a ta ce saboda dalilan tsaro ta yanke shawara cewa tilasta kawo ƙarshen karɓar 'yan gudun hijira abin da kada sanarwar mai shafi biyu ba ta yi ba shine ta fito balo-bale ta ce an kori 'yan gudun hijirar daga ƙasar sansanin da dab da ke arewacin kenya shine sansani da ake kallo a zaman mafi girma a duk fadin duniya inda halin yanzu akwai mutane 330 galibinsu 'yan kasar somalia sannan sansanin kakuma da ke arewa maso yammacin kasar akwai mutane 55,000 ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international ta kira wannan shawara a zaman ganganci mataki da ƙungiyar ta ce zai jefa dubban rayukan mutane wadda ba su aikata laifin komi ba cikin haɗari. a afghanistan wata kungiya da take kare muradin 'yan jarida tana kiyasin manema labarai 300 ne suka gudu daga kasar zuwa turai cikin shekara ɗaya da ta wuce saboda matsalolin tsaro 'yan jarida sun hada da waɗanda suke aiki da wata tashar talabijin mai zaman kanta mafi girma kamar yadda aka ji daga siddiq tauhid na kungiyar kare hakkin 'yan jarida da ke kasar a hira da yi da sashen shirye-shiryen afghanistan na muryar amurka 'Yan sanda a jihar Maryland ba nisa da nan birnin Washington sun kama wani jami'in tsaron Amurka kan zargin kisa ba mutuwar mutane uku ciki har da matarsa. Rundunar 'yan sanda ta ce ta kama jami'in mai suna Ilelio Tudil dan shekaru 62 da haifuwa ba tare da wata matsala ba a jiya Juma'a. todil ma'aikacin wata hukumar amurka ce mai kula da harkokin tsaro a hukumomin gwamnati masu bincike sun haƙice todil ya fara barnarsa ce ranar alhamis lokacin da ya harbe ya kashe matarsa gladys wacce suke da matsala a harabar makarantar 'ya'yansu da ke unguwar bestville labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karaman sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kukumi ne. Ka ku kama sana mata. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na wannan mako muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko da na biyu za su yi magana ne akan abubuwan da ya gudana a maraɗin jamhuriyar Nijar da dutsen jihar Jigawan Najeriya yayin gudanar da rana ta musamman akan yaƙi da cutar zazzabin malaria. Rahotonmu na uku da na hudu za su yi magana ne akan ci gaba da faɗakarwa akan cututtukan da ke hallaka mata masu juna biyu da kuma yadda za a ci gaba da kula da lafiyar mata masu juna biyun da ƙananan yara. A rahotonmu na biyar, a rahotonmu na biyar kuwa za ku ji mu ne da ci gaban rahoton da wakilinmu na jihar Kano Muhammad Salisu Rabiu ya aiko mana a kan cutar yoyon fitsari. Yau za ku ji Dr. Amir Imam Yola, ƙwararren likitan yin tiyata ga matan da suka kamu da cutar yoyon fitsari na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano. Zai ci gaba da bayani akan abubuwan da ke jawo mata su kamu da cutar yoyon fitsari. Sai a kasance tare da mu. Ma da lagai da Mamman Nasir. ṣé láti ẹ̀dá A duk shekara, Hukumar Lafiya ta Duniya ta keɓe ranar 25 ga watan Afrilu a matsayin rana ce da za a tuna da ƙara ƙaimi wajen yaƙi da cutar zazzabin malaria. Shin ko yaya ranar ta kasance a bana a jamhuriyar Nijar? Wakilinmu Shu'aibu Mani na ɗauki da cikakken bayani a rahoton da ya aiko mana. dokta Bada Amadu ƙwarar likita a ƙaura sau ya mana fashin baƙin ita wannan cuta ta malaria. To ita dai cuta malaria ko zazzabin cizon sauro cuta ce wadda kwayar cuta take haddasa. Kwayar cuta ana kiranta da horanshi plasmodium falciparum. Wannan kwayar cuta ba ganinta ake ba da ija. Sai duba tabarau ake ganinta. Sauro ke yada ta. Ya ɗauko ta daga marashi lahiya ya kai ta ga wanda ba da lahiya. Lokacin da ya je yana tsutsa jinin ka kaman yana neman abinci ne. To lokacin ne yake sanya mutum wannan kwayan cuta. Kenan sai ta dinga yaduwa. To wannan yaduwa da ya kai matsayi yiwa lokacin ne ne take zama cuta take zama malaria take haddasa duka abubuwan da aka sani game da malaria dokta idan mutum ya kamu da masasarar sauro akwai alamomi alama ta farko idan an kamu da masasarar cizon sauro shine masassara doguwar masassara saboda masassara tana jima ga jiki tana hawa tana sabka to idan masasarar ta cizon sauro ta shiga shine sai wannan eh, zahin jiki ya karu ya kai misali wajen talatin da takwas da tara da kai arba'in arba'in da kai har ma arba'in da biyu na iya kai an san sani akwai ciwon kai akwai ciwon jiki akwai karewar jini in ta tsananta mai masasar ciwon sabro tana iya sa mutum ya dinga shibre-shibre yana iya kai mutum ga suma ana iya a rasa shi daga nan ana iya a samu hatsari musamman da wajen mata masu juna biyu tana iya ta kawo bari na juna biyu idan wannan zahin jiki ya yawa idan an samu karamcin jini ciki yana iya zube abun yana iya kawo mata matsala ta dan zuciyanta da yake sakamakon wayewar kai da likitoci kenan suna yi a birane da karkara sabilin aibunta malam shigo dambara bara wani zo a karkara shin ko ka san ko mai ke cutar zaben cizon sauro na san cutar sauro kwarai mako illata tana kashe mutane tana kashe jama'a dole sai an dauki mataki kanta kai a matsayinka na magidanci wani mataki ka dauka eh, ni matakin da na dauka kaga da diya rana kowane akwai gidan sauran shi tun da garba. likitoci sun ce rashin tsafta ke kawo wannan haka ne gaskiya rashin tsafta yana kawo ke mataki na ka dauka kenan ina tsaftace mahalli na to insha Allah na dauki mataki kanta kenan to ina matakan rigakai na kokowa da cutar zazzabin cizon sauro mai matakan illa dr tamara amadu ya dawo inda ana daukan matakai na rigakafi yanda ya dace da ina jin muna iya mu cokan masassarar cizon sauro an sani ba a masassarar cizon sauro mahi yawa sai ga damana lokacin da ruwa suke haɗuwa na sama suna kwantawa a ƙasa to lokacin ne shi kuma sauro yake yaduwa to wannan yaduwa ta sauro shi ke sa shi ma wannan musassara ta dinga yawa a cikin al'umma abin da ya kamata a yi kenan wannan ruwan bai kamata a bar su suna kwantawa ba wani abubuwa wani leda nan wani haki nan dai na ga titi na ko ina bai kamata ba a bar shi to ba shakka ba mu rabuwa da musassarar cizon sauro musa a kan mu tsabta ita ce babban abin mu tsaftace muhallin mu in dai ba haka mun kai ba to yana da wuya mu rabu da musassarar cizon sauro Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar A jihar Jigawa ma an tuna da wannan rana ta yaƙi da cutar zazzabin malaria da ya gabata. Wakiliyarmu Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto. Alƙalima na nuni da cewar aƙalla mutane dubu ɗari uku da talatin da takwas ne ke mutuwa kowace shekara na daga cikin miliyan ɗari hudu da sha hudu da ke kamuwa da cutar a faɗin duniya. Sai dai kuma har yanzu abin takaicin shi ne. Kaso casa'in daga cikin ɗari masu kamuwa da cutar ta malaria a nahiyar Afirka suke. A Najeriya ma an gudanar da irin wannan biki ciki kuwa har da ƙaramar hukumar Malam Maduri a jihar Jigawa. Wanda ƙaramar hukumar gami da haɗin gwiwar ƙungiyar nan ta wayar da kan al'umma ta ƙasar Ingila wato Mobilizing for Development ko kuma M4D a taƙaice suka shirya. Daraktan Mulki na Ƙaramar Hukumar ta Malam Madori, Ibrahim Sale Gumal, ya yi ƙarin bayani. Kafin sauro ya cize ka ko ka yi abin da sauro zai hayayyafa ya yadu, ya kamata ka yi yaƙi da cuta ba sai bayan cuta ta same ka ba ka ke faman ɗawainiyar magani. idan har cutar ta same ka ba za ka je sana'ar ka ba idan aiki ake ba za ka je ba kai a cikin damuwa iyalanka a cikin damuwa mai kaunar ka a cikin damuwa kafin wannan cuta ta samu a duba hanyoyin da za a rage yaduwar ta domin jama'a su zauna a kwanciyar hankali da kuma koshin lafiya daga nan shi ma hakimi a karamar hukumar ta malam madorin mai girma muhammad fali ya yi nasa jawabin a ta bakin wakilinsa wakilin malam garba wannan rana da ake gabatar da yaƙi da zazzabin cizon sauro da duniya gaba ɗaya wanda ana yi a Najeriya ana yi a Jigawa kuma ƙaramar hukumar Malamuduri a yau a wannan rana tana gabatar da sauro shi yake sa wani kuma ba wani abokin kamar da ya wuce sauro yadda za mu yi mu yaƙe shi mu hana shi yaɗa wannan ciwo na zazzabin ciwon sauro. To anan da girman haki ya ce gaya wa jama'a a yi kokari da Allah wajen kwalba tushen da ake toshewa da kuma ana barin su ruwa yana muganya. ya ce don Allah a yi kokari kowa ya gyara fatarsa da ko ɗan wurin da sauro yake zama yake haihuwa yake bala kwayoyin cutarsa da jama'a. Shi ma wani jami'i a ɓangaren malaria control na yankin ya yi nasa bayanin. Mu dai a hukumance abin da muke ƙoƙarin yi muna ƙoƙarin mu sa mutane su tona kwatoci domin shi sauro ba da inda ya fi samun dama ya zauna ya rayu sai a cikin ruwa kuma ruwan ma contaminated water to muna ta kokarin mu ga mun wayo da mutane kai akan su tona kwata su rinka kwashe bola su rinka kuma kula da wurare da ya dace su kula da shi muna wayarwa da mutane kai su kwana a gidan sauro kuma daga zarar sun ji wata alama ta zazzabi a tare da su su gaggauta zuwa likita domin gwamnati ta yi providing din wani magani na kyauta da ake bawa wa da kowa malam Patrice, wanda yana ɗaya daga cikin jami'an wannan ƙungiya ta M4D, shi ma ya yi ƙarin haske. Ita M4D duk da cewa ba ita ta shirya wannan bikin ba, amma tana da ruwa da tsaki a ciki ba don komai ba domin dukkan abin da ya shafi ci gaban al'umma tun da ta zo ne mobilizing for development, wayar da kan al'umma domin ci gaba. Sai ya kasance har sun samu courage na cewa bari su fito su rika celebrating na irin wannan rana da da yawa za ka ga akwai ranakun wasu ma daga cikin policy makers din ba su san ranar ba amma kasancewar hudarsu da yan poli su community da kuma su za ka ga policy makers din sai kasance duk irin wannan ranar ba ta wuce su. Ɗaya daga cikin ƙungiyar masu bukata ta musamman da ke yankin shi ma kiraye ga al'umma bisa illar cutar zazzabin na cizon sauro. Sunana Shamsuddin Sani. Mun da zan ce a takaice shine kamar wannan rana da ake yi ta yaƙi da zazzabin cizon sauro hakika wannan abu ne mai matukar muhimmanci ga al'umma to kamar shi mai bukata ta musamman ala ayi halin dama shi ya kasance kyakkyawar gudunmawa kan kansa ba don komai ba saboda shi dukkanin rayuwarsa kusan a ɗarɗar yake yin ta dole ne ya yi taka tsantsan idan wanda yake mai lafiya zai yi taka tsantsan a ce a samu 50% to ya kamata a ce mai bukata ta musamman a samu 100%. Cutar malaria dai har yanzu tana cin karanta ba babbaka a kasashe masu tasowa ta san yakin cutar na bana dai shine kawo karshen malaria domin samun alheri. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi ya zuwa yanzu ana ci gaba da faɗakarwa game da mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu na ci gaba da ba da nasu gudunmuwar wayar da kan a jihar bauchi in ji wakiliyarmu amina abdullahi girbo batun mace-macen mata masu juna sai ƙara ta'azzara yake yi inda ake samun mutuwar mata da ƙananan yara ganin hakan ya sa ƙungiyar mamaye mai fafutukar ganin bayan mace-macen mata da ƙananan yara ya sa ta gudanar da taron bita yini ɗaya kan yadda gwamnati za ta fitar da kaso mafi tsoka wa ɓangaren matan shugaban mamaye ahmad muhammad shi ya bayyana hakan ga wannan wannan kungiya ta medical health workers na bauchi da ba da gurin da a yi da kuma ba da abin da dace a yi a wato taro ne na masu ruwa tsaki da ake ce musu bauchi state accountability mechanism for maternal newborn health a bauchi state wato kungiyoyi masu zaman kansu da jami'an kiwon lafiya na jihar bauchi da ku yan jarida wanda ku haɗaka wajen ganin cewa kun ba da murya kwarai da gaske ma gwamnati tana ta amfani da hujjoji masu muhimmanci domin a tabbatar da cewa an ba da ingancin kiwon lafiya jihar bauchi a inda ya dace wato ma'ana dan dukiyar da zai fito a wajen gwamnati don eh, biya bukatun kiwon lafiya ya kamata ce a yi amfani da hujjojin da suka dace ganin cewa menene matsalan a bara wannan haɗaka da ake yi ta taimaka kwai da gaske wajen ganin cewa yan siyasa wanda suka zo don su nemi mu mu nuna musu menene matsalan mu na kiwon lafiya daidai gwargwado kamar yadda muka san bayanai masu muhimmanci daga asibitoci ta duba ta ga tun daga ja 2009 zuwa 2015 dan abin da ake ba kiwon lafiya kaso na ake ba kowace shekara baya kawai kashi 15 kamar da ake so ta fitar da kudurin kudace ce da yawa kuma ta ziyara ma 'yan majalisa wannan kwamiti da aka nada na transition kuma shi kansa gwamna cewa ya kamata a karama liman kiwon lafiya kashi goma sha biyar kin a kasafin kuɗi na dubu biyu da sha biyar wanda shi mai girman gwamnan jihar bauchi ya amince mai ba da wannan wuri ma yan majalisa ta yaya ne ne za mu taimaka wa gwamnati bayanai suka dace don a san cewa ina ne ya kamata a ci an kashe wannan kuɗi ta yaya za mu taimaka mai ta kanta hukumar kiwon lafiya tsarce-tsarce masu muhimmanci don ganin cewa asibitocinmu jami'an kiwon lafiya da maganin suka dace da kuma har ma rumbun da ake ajiye jini domin idan mace ta zo aihuwa yana nan don a ga cewa su aka bada musu fifiko kwarai da gaske ba kawai abun da ba su amfani al'umma ba sai ga gwamnati ta da ta mai kyau kudin na nan amma idan ba a tsan da dace ba sai ga har a zuwa kar shekara ba ai wani shine a aga cewa to tun da yake so an samu bukata gwamna da su yan majalisar yan majalisar mu na jihar Bauchi sun fahimci wannan muhimmancin kuma sun lafiyar muhimmanci to kuma dole ne mu zo na kuma ga cewa ta za mu taimaka mu nan tafiya mu ga cewa an samu dukiyar inda ya dace ai yafa da shi inda ya dace Ahmad Muhammad Ahmad shugaban mamaye kenan Evidence for Action. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A jihar Nejama an kaddamar da shirin kula da lafiyar mata masu juna biyu da ƙananan yara. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da cikakken rahoto da ya aiko mana. An ƙaddamar da shirin faɗakar da mata masu juna biyu game da yin amfani da magungunan da za su taimaka wa matan da kuma yaran da suka haifa a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Ma'aikatar lafiya ta gwamnatin Najeriya ce dai ta ƙaddamar da shirin a wani taron masu ruwa da tsaki akan kiwon lafiya da aka gudanar a Mina fadar gwamnatin jihar Niger. Ko da yake dai babu wani jami'in kiwon lafiya daga ma'aikatar lafiyar Najeriya da ya yarda ya yi magana da 'yan jaridu akan wannan shiri saboda wasu dalilai da ba su bayyana ba. Amma darakta a sashen kula da lafiyar jama'a na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Muhammad Usman ya yi mani ƙarin haske akan wannan shiri. Uh, jami'an lafiya ne suka zo daga hukumar kiwon lafiya ta tarayya suka zo nan ma'aikatan lafiya ta jihar Niger su faɗakar da mu a kan ababen da za a yi saboda a takaita kuma an rage mace-macen iyayen mata ya lokacin haihuwa ne ko kuma bayan haihuwa da kuma jarirai musamman ba yara ba kawai jarirai musamman so akwai magunguna da aka lura cewa in ana da su za su je za su taimaka wajen rage wannan mace-macen da wahalar da yara da mata suke wannan batu ba daga nan aka fara magana da aka fara daga daga malisan ɗinkin duniya ya zo najeriya har ya zo niger so ba niger kaɗai mai duk jihohin nan namu guda 36 har da abuja su ma suna cikin wannan tafiya. Menene wani irin magunguna ne ake so a yi amfani da shi don rage buto jajiri? Magunguna suna da ɗan yawa sosai. Ah, misali, akwai maganin da in kaman um, jariri ya kamu da zazzabi zazzabi mai tsanani sosai ko alluran da ya kamata za a iya yi a samu warkan wannan zazzabin wanda in ba samu wannan alluran ba jaririn jaririn ya rasa ransa yake ana samun ta ko ina ne eh insha Allah ana samun shi nan za a shi shanu kuma ta da gwamnati ke so kenan ta tabbata cewa wannan magungunan ba wani alluran kadai ba an samu kamar misali kuma kamar cibi akwai maganin musamman da shi ma ake so a samu a ajiye a asibitocinmu a dinga kula da cibi an san da muke kula da cibi a gargajiyance yawanci ya kawo matsala to a kowane magani musamman dan mai ne kawai da zarin ga shafa da yadda kamata a yi za a gaya mutane su ma'aikatan lafiya za a koma sanda za su yi shi iman nan ana samun shi ko insha Allah shi ma ana samun shi to amma muna so ya aji sosai ne a asibitocin mu ta ga muka gayyaci su masu angwanni da su wani dai saboda a gaya musu ga inda ake tafiya in yanzu me wani mataki za ku dauka tun da an zo an gaya mu to insha Allah to makarantar mu akan gwamnati shine mu kokari mu ga wa'annan magungunan akwai su asibitocin mu Dr. Muhammad Usman, Darakta a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma zan barku da wakilinmu na Kano, Muhammad Salisu Rabiu, da ci gaban rahotonsa akan cutar yoyon fitsari wato VVF. kamar yadda muka alkawarta muku a makon da ya gabata yau dr amiru imam yola kwararren likitan yin tiyata ga matan da suka kamu da cutar yoyon fitsari na asibitin kwararru na murtala muhammad da ke kano zai ci gaba da bayani akan abubuwan da ke jawo mata su kamu da cutar yoyon fitsari akan samu wani lokaci idan aka samu sankara ta wuyan mahaifa ko ta mahaifar ko kuma ta matancin mace ita ma akan samu wannan matsalar yoyon fitsarin to wasu kuma idan an ga sankarar mahaifar wuyan mahaifar an zo da akwai abin da ake ce ma radiation therapy to idan aka zo shi kuma aka kuskure shi ma sai a kone mafitsarar maimakon a kone wajen ciwon so sai kaga shi ma an samu matsala yoyon fitsari to akalla dai da akwai wasu abubuwan da su ma kan kawo irin wannan dai amma waɗannan su suka fi damun mu to idan ka duba ba wai fitsari kawai shi ne matsalar da mace take fama da ita ba idan ta samu doguwar naƙuda wani zubin akan sami bayan gida shi ma yana fitowa ta gaba shi ma dai duk irin wancan hanya da aka bi aka samu yoyon fitsarin ita ma ake samun yoyon kashin ko kuma ka ga yarinya ta zo maka da dubin ga fitsari ga kashi duk suna fitowa ta gaban to irin waɗannan al'amuran ba wai kawai ƙin zuwa awo ba ne ba yake kawowa amma likita idan mace lokacin haihuwa ya fito asibiti ba zai magance wani abu ba inda nake so in zo kenan idan ko da a ce mace duk da dai ba za mu iya kada mu maganar cewar ba rashin zuwa awo ba ne ba tunda muna son a ringa zuwa awon idan aka zo awon a nan za a fahimci mai mace take ciki ya jikinta yake ya girman yaron yake ya kuma za ta iya haihuwa da kanta ko ba za ta iya ba idan ba za ta iya haihuwa da kanta ba dama likita yana gani zai ce to rana kaza wata kaza ki zo za a yi miki aiki a cire yaron nan kai ki shiga naƙuda da akwai waɗanda su kuma kamar an yi musu aikin fitsarin sun warke lafiya lau to amma kuma idan suka sake yin wata naƙudar za su iya samun wannan matsalar saboda haka sai mu ce musu to ku zo lokaci kaza rana kaza za a yi muku aikin nan a cire yaro ba sai kin fara naƙuda ba to amma babban gararin da ake samu shine lokacin da mace za ta fara naƙuda sai ta zaton cewar idan ta haihu da kanta shine ta nuna ita mace ce jarinta to yawanci kuma sai kaga an zo an samu matsala matsalar da akan samu ko ita ce sai a samu doguwar nakudan nan. Dr. Amir Imam Yola ƙwararren likita a asibitin Ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu a makon gobe za ku ji mu da ci gaban hirarsa da ƙwararren likita mai yin tiyata ga mata masu lullurar cutar yoyon fitsari da ke asibitin Ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano. tare da fatan za ku kasance tare da mu. Ibrahim Alfa Ahmad gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. a gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Wata kungiya mai sa ido kan harkokin Koriya ta Arewa da ke nan Amurka ta ce akwai alamun Koriya ta Arewa tana shirin yin wani gwajin makamin nukiliya. Kungiyar mai suna website North da Turanci ta faɗa jiya jima'a cewa hotunan tauraron dan adam na wasu kungiyoyi masu zaman kansu da aka ɗauka ranar Alhamis daga samaniyar sansanin gwajin makaman ya nuna alaman ana wasu aikace-aikace. rasha ta ce ta tsoma wato tsoma bakinta ya sa an tsawaita shirin tsagaita wuta da aka cimma da wasu da wasu sa'o'i 72 a birnin Aleppo da yaƙi ya ɗaya ta inda faɗace-faɗace a baya bayan nan tsakanin dakarun gwamnati da 'yan tawaye ya halaka kusan mutane 300. Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump da kakakin majalisar wakilan Amurka Paul Ryan sun amince za su gana makon gobe amma babu alamun dan takarar mai jiran gado yana da ƙwarin gwiwa kan wannan ganawar. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.